يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك أشيغ من كراتم للتاب الرياض الصالحين من كلام سيد المرسلين الإمام النووي الله يجيكا صدر رحمة من أنا أتكين وتعلم بابي نشا بير باب بالمحافظة على الأعمال babin da ke dauke da ayoyi da hadisai masu bayani a kan kulawa da ayyukan alkhairi da ibadu da ake ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah cikin ikonsa a wannan rana ta 11 ga watan bakwai shekara ta 2018 da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a kan hadisi na 153 da ke ƙarƙashin wannan babi wa an umar bin al-khattab radiyallahu an kuma an karɓo daga sahabin annabi umar dan khattab Allah ya yarda shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah zira da amincin Allah su tabbata gare shi yace man nama wanda yay bacci an hizbihi game da wani yanki kaso da ya saba karantawa daga cikin alkur'ani minan lail a dare sai bacci ya kwashe shi bai sami iya yin hakan ba au an shay'in minhu ko ya yi wani bangare saura wani bangare daga ciki bacci ya hana shi ya iya karasawa saboda ya ci karfinsa فقرأه ما salatin fajiri wa salatin الظهر da gari ya waye sai zamanto ya karanta wannan abin da ya rage din koko duka da bai sami yi ba a tsakanin sallar asuba da sallar azahar kutiba lahu za a rubuta masa abin da aka saba rubuta masa na sakamako lahu gare shi ka annama qara'ahu min al-layl kai ka ce ya karanta shi ne cikin daren yadda aka saba bashi da daddaren haka za a bashi da ya karanta da rana ɗin rawahu muslim imam muslim ya rawaci wannan hadisi wa an abdullah ibn amr ibn al-as kuma an karɓo daga sahabin annabi abdullah dan amr dan as radiyallahu anhuma Allah yadda da su su qala yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce da ni ya abdullah kai abdullahi la kun mithla fulani kada ka zama kamar wani kana ya komun lai da ya kasance na tsayawar dare ya yi sallah ya karatun alkur'ani fatara ka ƙiyamar lai daga baya sai dai na tsayawar dare mutafakun alai imam bukhari da muslim suka rawaci wannan hadisi waɗannan hadisai guda biyu su za mu bibiya a matsayin karatunmu na yau insha Allah ta'ala hadisin farko kamar da muka ji hadisin sahabin annabi umar dan khattab allah ya yarda da shi marawacin wannan hadisi ana kiransa da umar dan khattab dan nufail dan abdul uzza wannan shine sunansa da kuma na babansa da kakansa da mahaifin kakansa an yi masa laƙabi da amirul mu'minin ko kuma umarul faruk amirul mu'minin sarkin mu'minin saboda ya jagoranci rike ragamar tafiyar da al'amarin al'ummar musulmi na duk duniya bayan rasuwar annabi da rasuwar abubakar siddiq ana cewa da shi kuma alfaruk mai rarrabe tsakanin karya da gaskiya saboda fice da i akan haka ba za a zo wa umar da wani abu na rashin gaskiya ya bashi bai bi ta kansa ba <clears throat> babu wani abu na gaskiya da zai zo ta gaban umar face sai ya kasance a cikinsa ya karfafe shi yana rarrabewa tsakanin karya da gaskiya sannan ana masa alkunya da abu hafs wasu malaman suka ce abu hafs asalinsa baban hafsa ne saboda yana da 'ya hafsa matar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka cire harafin ƙarshe mai kwace abu hafsa sai ake cewa abu hafs kamar yadda aisha kana iya cewa aish to haka sannan an haifi wannan bawan allah umar dan khattab allah ya da shi a kafin shekarar giwa da shekara uku an haifi manzo sallallahu alaihi wasallam a shekarar giwa amma a bayan kai shekarar giwa da shekara uku shi kuma aka haifi umar dan khattab allah ya da shi ma'ana manzo tsira da mace allah su tabbata gare shi ya ba wa sayyidina umar shekara uku bayan haka <clears throat> wannan bawan allah umar dan khattab allah ya masa matsayi da daraja har sahabin annabi abdullahi dan mas'ud allah ya da shi yana cewa <clears throat> ba mu gushe ba a cikin ɗaukaka da matsayi da daraja tun daga sanda umar ya musulunta da musulmi na tsoro da fargaba amma daga sanda umar ya musulunta sai tsoron musulmi ya zama ya ja baya suna jin cewa suna da wani abin dogara ko kuma sawa a gaba su koma bayan sabawan da ya sai taɓa su Shi ne na biyu a halifanci bayan rasuwar abubakar siddiq shi ya ci gaba da tafiyar da ragama al'ummar musulmi a matsayin mai tafiyar da abin da manzo'i kafin rasuwarsa sannan bayan haka wannan sahabi umar allah yadda da shi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa da da wani annabi a bayana to da umar saboda dace da Allah yake bashi na idan ya faɗi magana sai kaga Allah ya goyi bayanta ya tabbatar da ita sannan wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbai sai yake cewa an nuna min wani gida a mafarki wanda mafarkin annaba gaskiya ne abinda aka nuna musu zai faru tabbas ya ce na ga wani gida ƙerare a gefen gidan sai na ga wata mata kyakkyawa sai nake cewa wannan gidan fa sai aka ce ai gidan umar ne idan allah ya tashe mu a ranar alkiyama a gidan aljanna sai na san cewa to matan mata mai gidan ce yace sai na maza na bakwurin saboda na san umar yana da kishi sai ya fashe da kuka a gurin yake cewa manzon allah kai zan wa kishi wannan yake matsayi da daraja da allah ya musa kuma da manzo ya tashi kirgo yan aljanna tun suna raye ina da rai ike cewa abubakar dan aljanna na biyun sai ce umar dan aljanna ina daga cikin da aka yi albishir da aljanna tun suna raye allah subhanahu Ta'ala ya ba shi iko da dama ta tafiyar da ragama al'ummar musulmi wajen shekara goma sha biyu Allah ya karɓi rayuwar wannan sahabi Umar ɗan Khattab a ta dalilin wani bawa na Mughira da ake cewa Abu Lu'lu'at al-Majusi ba majusi ne bai da addini ya shiga cikin wato ainihin musulmi a matsayin ya musulunta bisa munafarci ana sallah ta asuba bayan an yi sujada ya lallaba ya je samu umar a matsayin limami ya daba masa lauje ya zama sanadiyar mutuwarsa ya zama in ya ci abu sai rika fitowa ta gurin wannan raunin da aka yi masa to wannan ita ce dalilin wato ainihin rasuwarsa ya rasu a shekara ta 23 da hijirar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ɗan shekara 63 kamar yadda manzo ya rasu yana da 63 kamar yadda abubakar ya rasu yana da 63 an binne shi a gefen manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin ɗakin Aisha yar Abubakar Siddiq mata ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda ya masa sallah a lokacin rasuwarsa sahabin annabi Suhaib dan Sinan ar-Rumi ɗaya daga cikin wato mutanen abin da zaka ce wato turawa da suka musulunta a lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam gaba ɗayansu Allah ya ji kansu da rahama sharhin wannan hadisi umar dan khattab yake cewa manzon Allah zira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man nama an hisbihi wanda bacci ya ɗauke shi game da wani wato sashi da ya saba karantawa minan laili cikin dare na alkur'ani au an shay'in minhu ko bacci ya kwashe shi a game da wani abu na sashin abin da ya saba ina wara ikaranta faƙara'ahu ma da alfajiri wa salatin zuhur amma da gari ya waye sai ya karanta shi tsakanin sallar asuba da sallar azhar ko ba lahu za a rubuta masa abin da aka saba rubuta masa na lada cikakke ka annama qara'ahu min al kai ka ya karanta cikin daren rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi cewa da manzo'i man nama an hizbihi min allai malamai suke cewa abin da ake cewa hizb shine duk wani abu da ka saba karanta shi na alƙur'ani akai-akai kamar da shi ta'ada da halayyarka ko wani abu da ka saba sallata na sallah a daddare da ka sabar wa kanka yin haka ko wani zaman dirsha ka bijirar da ka gurin Allah ka yi masa kirari ka roƙe shi to wannan shi ake cewa hiz haka a cikin alƙur'an za ka ji an ce hizbi ɗaya hizbi biyu hizbi uku an gane ko haka wani sashi da ka saba bibiya ka kai ka kawo ka kai ka kawo kana karanta wasu za ka sun wa kansu hizb biyu din rana wani kuma yana yin goma din rana wani yana yin biyar din rana to irin wannan abin da ka ɗaukar wa kanka kake yi na karanta littafin Allah don neman kusanci ga Allah subhanahu wata'ala da neman samun yardarsa to shaki cewa hiz ko ya zama na karatu alquran ko ya zama na sallah ko ya zama kai ambatan Allah kai mai kirari ka kuma bijar da bukatunka da ana ce masa hizb to shine manzo yake cewa man nama an hizbi abinda ake cewa bacci shine tsayawar aikin gabbai da gangar jiki a sakamakon abin da ke bujirowa zuciya da ƙwaƙwalwa ta bawa da hankalinsa saboda hutu da suke samun kansu a ciki in ƙwaƙwalwa ta so hutawa zuciya ta so hutawa aka so hutar da kwakwalwa da zuciya daga tunane-tunanen ɗan adam da kuma abubuwan da yake sawa a gaba sai a jarrabe shi da bacci to wannan hutun da kwakwalwa take samu da zuciya shi ake cewa bacci idan ya faru za ka kai kawo da kazar-kazar da mutum yake yi babu shi ya zama tsam a wani guri wani ma har za ka iya kinkima sa ka sake ma guri bai san an yi haka an fahimta to shine sai manzo yake cewa wanda irin haka ta faru da shi hutu na hankali da zuciya ya zo masa ba da zaɓin sa saboda ba mutum da yake ga ma ya ce zan yi bacci dan kowa idansa bacci ba a baccin ma sai ya zo yanzu shi abu kaza yake so ya amma kuma baccin ya zo ba da ya sai dai tsinci kansa ya farka to wanda irin haka ta faru da shi a cikin dare sai bai iya karanta abin da ya saba karanta na alkur'ani ba ko ku a'a ya yi wani bangare amma bai iya karasa bacci ya kwashe shi ko ku a'a sallah ike yi yana yin wato a sha amma yau da i bakwai ko da i shida ina sa ran zai karasa ragowar sai bacci ya kwashe shi sai tsinci ta kansa ya farka ana maganar sallah asuba za'a to manzo ya ce wanda irin haka ta faru da shi ba da san sabba da zaɓin sabbaci ya rinjaye shi ya shiga tsakaninsa tsakanin abin da ya saba yi wa Allah na karatun alkur'ani ko sallah ko kuma addu'a a cikin dare to wannan abin da ya faru da shi na bacci abin a yi masa uzuri ne ba za a sa cikin waɗanda suke yan ke ba sa tsayawar dare ba saboda ba da sansa haka ta faru da shi ba ba da zaɓinsa haka ya faru da shi ba in sansa ne da niyyarsa shi ya yi wannan karatun da ya saba yi ko sallar da ya saba yi ko zaman ambatan Allah da addu'a da ya saba yi to amma sai wani iko na ubangiji ya zo ya shiga tsakaninsa da haka aka jarrabe shi da buƙatar zuciyarsa da hankalinsa da kwalwarsa su huta sai bacci ya ɗebe shi to wannan abin ai masa uzuri ne ba abin a sa cikin 'yan ashanta ke marasa sallar da raba ne ko tsayuwar dare sannan bayan haka sai manzo yake cewa idan ya karanta abin da bai iya yi cikin daren ba daga lansan da aka yi asuba zuwa a yi azahar ya iya karanta abin da ya saba a wannan tsakanin sai zamanto ya wa kansa abin da ya rasa ya yi ƙoƙarin samar wa kansa abin da ya kubce masa don mai da shi don cin masa da safe ne koko da hantsi ne kafin dai a ce wato an kai ga lokacin da za a yi azahar ya iya yin wannan abin da ya saba na karatu alqur'ani ko ya samar da wasu nafilfili da suka kubce masa cikin dare ko ya zauna ya yi addu'o'i da kirari da yake wa Allah da ambatansa da ya saba yi to kutiba lahu za a rubuta masa abin da aka saba rubuta masa na sakayya ma'ana za a ba shi ladan cikakken irin ladan da aka saba ba shi ka annama qara'ahu min al kai ka ce wannan karatun da i bayan gari ya waye tangararai kowannen sallolin da i bayan gari ya riga ya waye ko kuma zaman addu'a da kirari da yake wa Allah da ambatansa da i bayan gari ya waye za a ɗauki ladan da aka sa bashi na wanda ya iya yaƙi cewa kansa bacci ya tashi sauran mutane na bacci shi ya kusanci Allah to irinsa da aka sa bashi irinsa za a bashi to wannan hadisi babban malami ɗaya daga cikin bijiman malamai alƙurtubi allah ya ji kansu da rahama yake cewa wannan daraja da martaba da matsayi tana faruwa ne ga mutumin da bacci ya rinjaye shi ko kuma wani wanda wani uzuri wani bacci ya fi ƙarfinsa ya hana shi aiwatar da wata ibada da ya sabe wa allah cikin dare to irin wannan abin zai faru da shi na gara basa da falala idan ya yi abin a lokacin yini za a ba shi irin ladan da aka saba ba shi cikin dare kenan ko da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda bacci ya rinjaye shi akan abin da ya saba na karatun alkur'ani ko sallah ko addu'a in yayi a lokacin yini za a musanya masa da bashi irin ladan da aka sa bashi da daddare abin bai tsaya iya mai bacci ba a haka malamai suka fahimci hadisi an faɗo zarin bacci amma ba a nufin sai shi kawai kenan da mutum zai samu kansa ina jiyar wani mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko ɗan uwansa jiyar ta sa ba zai iya barin wajen wannan mara lafiya ba ije ya tsari nafular da ya saba domin an sa masa ruwa ko an sa masa jini an ce ka zama a kusa da shi kada ya motsa ba zato ba tsammani wannan allura ta cusa ta shiga cikin wani gurin da bai kamata ba kowannan jini ya goce kowannan ruwa ya karkace ka zama kusa da shi mai yiwuwa zai buƙaci ruwa ga yadda aka ga ƙa'ida, ka a bashi ko ka kaza kada shi ce zai tashi irarama ko ce zai sako da kan gada. ka zama dab da shi sai zama ka zauna abin da ka saba yi na karatun ka bai yiwu ba ko abin da ka saba yi na sallaka da kake ba ta yiwu ba saboda hankalinka yana kan wannan mara lafiya to wannan uzurin ya ci a ce idan gari ya waye mai zuwa ya karbe ka jiyarsa kai kuma ka samu sarara to in kai abin da ka saba za a baka ladansa kamar da ka saba da daddare kowanne wannan daga cikin uzurai da za su iya bujirowa mutum su sa shi haka ta faru da shi to wannan za a baka irin abin da aka saba baka na ladan sau da haka malamai sun fahimci hadisi da salo mai faɗi fiye da cewar wato bacci da aka faɗa inda wani uzuri karɓaɓɓe kwatankwacin bacci to shi ma haka ta faru da kai kai za a baka irin ladan da aka sa baka da daddare Allah ya samu dace to wannan hadisi na ko da mu abubuwa kamar haka ina sanar da mu shar'ancin riƙar wani abu da za ka saba yi cikin dare na ibadar Allah don neman kusanci da yardarsa kuka sawa kanka a karatu alkur'ani duk dare idan wato ka ɗan kwanta ka rintsa za ka tashi kafin asuba ta yi ko da awa ɗaya ko da awa biyu ko da awa ɗaya da rabi za ka karanta adadi kaza na alkur'ani ko ko za ka yi sallar dare adadin a kaza ko ko za ka ambata Allah kuma ka bujar masa da bukatunka to wannan wani abu ne da ake son a yi shi a shari'ar musulunci kamar da muka ji a wannan hadisi sannan wannan hadisi na sanar da mu cewa bacci uzuri ne abin karɓa, abin ayi la'akari da shi a kan wato anin wanda baccin ya sa wani abu da ya saba yi ya kubce masa saboda shi to bacci abin ai uzuri da shi saboda ba kai kake dama ka sa kanka <clears throat> duk matsayin ka da darajar ka duk mukamin in bacci ya zo ba da ka iya sai dai ka tsinci kanka kana yi a zaune kake ko a kwance ko a tsaye in ya fi karfin ka zai rinjaye ka sannan wannan hadisi na sanar da mu shar'ancin ka yi ƙoƙarin da su kar wani abu da ya kubce maka ka rasa abin da kake yi da daddare za ka iya amfani da lokacin yini ka riskar da shi shari'a ta nuna haka akwai za a iya yi haka a cikin wannan hadisi sannan wannan hadisi na kwadaitar da mu akan mu zama masu kulawa da kiyaye abin da muka ɗaukar wa kanmu wanda shari'a ta yadda da shi da muke yi don kusancin Allah bayan haka sai hadisin da yake biye da shi hadisin da yake biye da shi sahabinsa shine abdullahi dan amr dan as wannan shine sunan shi wannan sahabi abdullahi dan am dan as an masa alkunya da abu muhammad baban muhammad ƙabilarsa ba ƙuraishe ne su ɗaya da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi girma da darajar ƙabilu wannan bawan allah sahabin annabi abdullahi dan am dan as ya musulunta kafin babansa ya musulunta ya riga babansa shiga musulunci kuma ya yi ƙaura daga makka zuwa madina kafin a buɗe garin makka ya kasance bawan allah ne mai yawan ƙoƙari wajen ibada bawan allah ne mai ƙoƙari game da harkar ilimi ya rawaici hadisi 700 na manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 63 da hijirar manzo annabi muhammad allah ya gafarta masa shi ne yake cewa ƙwala ne rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce da ni ya abdullah kai abdullahi kai bawan Allah la kun mitla kulanin kada ka zama kamar wani Kada ya kumun layl da ya kasance na tsayuwar dare ka qiyamal layl sai ya daina ifasa yin tsayuwar daren da yake wannan hadisi imam bukhari da muslim suka rawace shi sai wanda manzo ya ya abdullah la takun mithla fulan kai abdullahi kada ka zama kamar wani a daidai wannan gaba hadisi yana sanar da mu cewa malami inda ya cika malami mai tarbiyyar ɗalibi to za ka tare yana da ƙoƙarin sanin halayen ɗalibinsa da fahimtar waye shi manzo ya san abdullahi dan amr dan as mai ibada ya kuma san wani sahabin nasa da yake tsawon dare ya daina ashe yana sanin ɗalibansa ya suke ya san masu yi suka daina ya san waɗanda suke yi ba su daina ko a matsayinsa na malamansu, jagoransu kina ana sanar da mu idan aka danka jagorancin al'umma a hannunka to ka zama mai sanin halin da suke ciki idan ka zama malami mai tarbiyyar ɗalibai ka zama mai sanin abin da ɗalibanka suke ciki shi zai sa aikin ka ya tafi daidai ka fahimce su fahimce ka kuma abin da ake so a cimma a cin masa sannan bayan haka wannan hadisi ne mana bayani na matsayin sahabin annabi abdullahi dan amr dan as manzo masa shaida ina tsayawar dare har yake cewa da shi kada ya zama kamar wanda ya fasa nasa ya daina shi ci gaba kada ya fasa ko to malamai suka ce wannan tabbatar mana da matsayin abdullahi dan amr dan as hadisin yake da darajarsa cewar manzo ma shaida ne shi bawon allah ne mai tsayawar dare kamar yadda wannan hadisi ke kwadaitarwa akan cewar a tsayu da yin aikin alkhairi a kuma tabbata a akan yinsa domin cewa da aka da sabon annabi kai bawan Allah kar ka zama kamar wani to ma'ana kai ka zama mai jajircewa mai dagiya mai kokarin tabbata a kan yin aikin alkhairin da kake yi kakka daina to kwadaitarwa ce hadisi yake cewar mu tsayu da yin ayyukan alkhairi kuma mun fara kada mu daina kada mu sare mai kokari mu tabbata a akan yi sannan a dole lokaci guda hadisin ina kwadaitar da mu da cewar kada a riƙa ambatan wanda ya aikata wani abu na ba daidai ba ana jingina abin zuwa gare shi a ɓoye a sakaya shi ne ya fi allah yana sarrafin asiri na bawa bai son kware masa baya sai manzo ce kada ka zama kamar wani bai faɗi sunan ba kawai sai ce wani ko hausawa suna irin wani wani ya yi kaza aka ce wani ba da ka yake ba da ni ake ba amma shi wanda ake da shi ya sani shi wanda ya yi wannan ya sani inda ba irin taba maguje za a yaba da ake ba ana wa'azi an ce banda shan giya haramun ne allah ya ce kaza kaza kaza zina ba daidai ba ce ta saba wa musulunci kaza kaza ka ce to saura kuma ka kira sunana inda ya ji da abin da yake ya faɗa ko <laughs> to a tsarin addinin musulunci ana so a saka in mutu yana wani abu na ba daidai ba kada a ta cewar wane wane ya yi shi shine irin abin da yake faruwa da mu yanzu na kurakurai a gidajen rediyoyinmu da jaridunmu wani ya yi ba daidai ba a ce sai an takura shi an yi hira da shi sai an yi hira da wani nasa sai an ji to ya aka kai kai haka na abin da ya ba daidai ba sai an makwakwaf a kansa a daidai lokacin shi an tsiraita shi duk wani abu na alkhairi nasa wasu kuma sun daina gani a wannan abin da kuma kiyasta shi da abin alkhairin da yake bai kai ya kawo ba sannan a daidai lokacin kuma an koya wasu dabarun yadda ya yi wannan tsiyar su kuma suna so su yi amma ba su da dabarar da iya wannan tsiyar su kuma an ce su je su yi wani dabarar su ci gaba da yi gashi kuma Allah baya son yaduwar barna a cikin yace innal ladina yuquna an tushi an tashi al fahishatu fil ladina amanu me ka gani Allah ya magana cewa ya tanda azaba da irin wadan ba a san yaya ta barna horo ne ake kira a zo a gani falyashhad azabahuma da'ibatun min almu'minin in mutum ya laifi na zina an tabbatar za a yi masa hukuncin bulala ko ya laifi na zina ina da aure an tabbatar da za a jefe shi to a kira jama'a su halarta don in an ga abin da aka masa kan laifin da ya kada wani ya kuskura ihi wannan aiki yayata wannan aiki ce a gani amma ba laifin an yi ba kuma ba mataki za a ɗauka a kai ba kawai sai dai a yayata a ɗauka cewa ai wannan tsirata da aka masa ai an kunya tashi wannan shirme aka manzo baya haka kuma musulunci bai da yin haka da ma dai ana gane to sannan bayan haka sai manzo yake cewa kana layin, fatara ka qiyamal layl shi wanda da yake tsayawar daren ya kasance na ya sai kuma ya bari ya daina to sai malamai suka ce wannan gaba ta wannan hadisi dalili ce akan cewa daina yin sallar dare ga wanda yake yi izama ya batta bai ci gaba da yi ba ko manzo ce da yana yi sai ya daina isa ya iya haka wani yana ce to dama tunda ba tilas dole ba ce za ka iya fara ibadar da ba ta lalle ba kuma ka daina ba kai laifi ba musulunci sai da ce ka rasarwa kanka abin da kake samu an fahimta wani yana ce ashe tallar da dama ba dole ba ce dan da dole sai da manzo ce tun da ka fara sai ka ci gaba ko amma ba yi haka to wannan yake sallar dare ba tilas dole ba ce sannan wannan gaba tana nuna cewar a musulunci ana kyamar ka fara aikin alkhairi ka fara ibadar Allah ta neman kusanci zuwa gare shi da lada kuma ka daina ka yanke dan manzo da ya faɗa shi da ya ce da ya kasance yana tsewar dare sai ya daina ai ba ya ban sani ba ko to ne na cewa ana kyamar ka fara abin alkhairi ko ka fara wata ibada Allah subhanahu wataala kuma ka daina ka watsa ba a san to ne abin da waɗannan hadisai a dunkule suke kokarin sanar da mu da kuma kodi abinda muka da Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah iya yi eh na eh kamar da aka ji tambayar mai tambaya yake cewa macen da ake binta ramuwar azumi na ramadan shida ko sama da haka ko ƙasa da haka ga kuma tana so ta yi azumin sita shawwal da ake yi a watan da yake biye da na ramadan ice akwai halarci a shari'ance na ta yi sita shawwal ɗin nan ta jinkirtar da ramuwar wannan farillar sai bayan sita shawar ɗin ko ma fita daga watan shawar ɗin zuwa wasu watanni sannan ta rama ramuwar da ake binta na ramadan ko ku a atilas dole sai dai idan ta yi wannan na ramadan ɗin da ake binta bashi tannan ta yi wani abu na nakula? fatawar da tafi da malamai suke bayarwa cewa da Allah subhanahu ta'ala yi maganar faman kana minkum marida au ala safarin fa min ayyamin ukhra mara lafiya ko matafi ko mai ciki ko mai shayarwa ko wacce jinin al'ada ya zo mata inda har wani dalili wani uzuri karɓaɓɓe a shari'ance ya sa ba kai azumi ba ana bin ka Allah sai ce fa iddatu min ayyamin ukhra ayi a wasu kwanakin can daban a cikin kwanakin shekara sai malamai suka ce Allah ya bada abin da faɗi za ka iya masa ramarsa a shawwal za ka iya kinye kayi a cikin zulqaida za ka iya bari sai a zulhijja za ka iya bari sai a muharram za ka iya bari har sai an je sha'aban ana kusa da a shiga ramadan kai duk fa'idatu min ayyamin ukhra inda Allah ya faɗe shi da faɗi in ya faɗe shi haka a buɗe to babu dalilin zai sa ka ce sai an tsuke shi ka ce lallai ba za a yi wata ibada ta neman lada wasu suke da lokaci mai wucewa ba sai idan an yi wancan da ake yin bashi da kuma an yalwata an ce za a iya yi a koyaushe saboda haka za a iya yin wannan sitta shawwal da shi idan shawwal din ya wuce ya wuce ka yi ta samu wannan ladan nan bayan shawwal ya wuce kuma ta bi ka rama abin da ake mata na ramuwa sannan a hannu babu wata illa a ciki ba matsala in ta so ta ga za ta iya ne na ta yi ramuwar da ake binta kuma ta yi sitta shawwal ɗinta ba ta samu galabaita ba ta samu wata matsala babu laifi haka aka fi amma in ba ta iya yin hakan ba kuma tana son tana kuɗin ta samu nan sita shawar ta sita shawar ɗinta ramuwar ta tara maza daga nan har zuwa sha'aban nawa wani azumin da zai kama ba shi zai zuwa shirya na aisha akan bi ta ramuwar wato azumi kuma ta kai har wato azumin sha'aban ta rama aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallam kuma sanin kowa ne ba za a zo azumin wato ranar arfa za a yi a ce ta ba za ce ba ko abin da ya shafi na sitta shawar da ta soya a ce ba za ki wata ana ganin kira ba duk da an samu wannan da mun samu bayani ba zai koyi ba a shiga ko a ce ta zo ta ce za ta taso a da ashura a ce a tun da ba kirama abin da ake miki na ramadan ba za ki ba duk da wannan ya faru ba abin da zai koyi ba ne shiga wannan shi ne na na'am wa alaikum salam ba ka ba da eh ne za ka fara salati ga manzo sannan sai kuma ka yi addu'ar allahumma rabba ya da awata tamu to da ake cewa radu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rasulan wa nabiyya allahumma rabba hazi da hadhihi da'wati tammatu wa salatin qa'im kai masa salati kuma ka ci gaba da roƙa masa wannan falal eh. na'am to har kullum babban abin da yake kan kowane musulmi kuma yake da matukar mahimmanci a gare shi ya baiwa al'amarin neman ilimi mahimmancin gaske idan kan ilimi ka samu wayewa a ilimi irin waɗannan abubuwan na fatoyi ba za ka zama a ɗimoce ba a ce to ai na ji malam wani ya ce ka kuma rannan malam wani ya ce ka to na nawa zan ɗauka ko to in kana da karatu da wayewa faɗin karatun da sa ina sa ka iya samun tantanciyar abin da ya a cikin maganganun ba amma in ba ka da wannan faɗin karatun ko sai dai abin da aka faɗa kan shi to za ka zo ka rikirkice wani lokaci ka rasa mai abin fa ai malam wani ya ka kaza ya ka kaza ya ka kaza ya ce kaza ko malam wani shi kuma ya tafi akan sabana ya ka kaza ya ka kaza ya ce kaza to kai da baka da matankadi baka da wato kwarin karatu ka shiga tsakanin malam wani da malam wani ka fitar da abin da ya fi sai ya maka wahala an fahimta amma in ka yi karatun ya ƙwari daga maganganun da suka faɗa za ka san cewa eh hujjojin malam wani sun fi rawa ka baka da rikicewa a ciki ka san abin da ya fi kamata an fahimta ba to ƙwarin karatu shi ke sa yana da kyau mutum ya dage kuma kullum kake ƙara karatu kullum kake samun kwanciyar hankali da nutsuwa a ibadunka za ka karɓar cewar ibada nan da nake da da nake yanta ina yi ko daidai ne ko ba daidai ba ne amma daga ran da muka yi hadisi kaza ina yanta ina jin cewar ina gamsu abin da nake haka yake daidai nake ko tun da muka karanta bayanin aya kaza na gamsu abin da nake ina jin cewar eh daidai nake to haka ilimi yake kana nutsa cikinsa kana samun wayewa kana samun wato nutsuwa a cikin abin da kake na addini har kuma ba kowane abu na barkada ne zai zo ya harge tsaka ba ana zuwa da abu da ka haska hadisai ko aya da kai sai ka ce to an ba su tafi da hadisi kaza ba an ba su tafi da aya kaza ba kawai ka cika wannan ne ba zan iya karɓa sa to amma in baka da wannan duk abin da aka rayu za ka ce ai wani ma aka larabci baka san me aka faɗa sai dai ka ji ana sallallahu alaihi wasallam zagin su aka yi masa aka baka sani kusa ka ji a ɗiban ka ana kankanin. ne so da tari abin da muke samun kama a ciki wasu su fada hanyar harkar shi'anci ko harkar eh, wani makamancin haka wasu abubuwa da hanyoyi da suke na gurɓatattu ba wani abu ne yake ja haka jahilci sai kuma son zuci So da shi an ce masa za a yi canjin musulunci za a kawo da ɗagutu za a yi kaza ya fi ana ta abinan wannan abin sai ji cewa eh to ai wannan tafiya ta kamata a yi shi amma haka zo yi wannan tafiyar ta tasu da yi da wannan iri ɗaya ce a'a haka waɗanda suka biyo bayan su abubakar siddiq umar uthman ali da sauransu a irin wannan sanar suka tafi tarciyar allah subhanahu wata'ala ina faɗa cewa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira Allah ce duk wanda ya hannu riga da manzo sallallahu alaihi wasallam isa ba masa idan ba abin da iwa shi yake yi abin da manzo i daban shi kuma abin da yake daban kuma ya zama yana bin hanyar da ba ita ce ta muminan farko ba manzo da kuma sahabbansa da wanda suka biyo kan abin da suka tafi Allah ce duk wanda ba haka iba ba nuwallihi ma ta wani. za mu jibinta masa abin da ya jajibo wa kansu. mu bashi da shi zai zo isa same mu wa nuslihi jahannam karshen al'amarsa ko za mu shigar da shi ta jahannam wa sa'at masira kuma ta yi muni Ku kaga wannan shi ne abin da ke amma idan kana karatu sanin mai Allah ya ce mai manzo ya ce wanne ne abin da ya tabbata na maganganun manzo wanne ne bai tabbata ba jingina musu yi ba haka abin yake ba kana samun wannan tamkaɗe eh, da daidai kana bin cewa iya eh, manzo ya kaza dinsa ya sahabbansa suka yi kaza dinsu to kai ba komai zai zo maka kawai ka kwana ba duk abu da zai zo maka har da tsama da sa to wannan abu ne muhimmi wannan abin da ake na karatu a dai na tafsiri ne ake zuwa a na hadisi ne a na fikihu ne ana koyar larabcin ne fahimtar yaren ina taimaka ka fahimci duk abin da yake cikin yaren Allah ya mu dace da yake da su ‘yan uwansa uba suka hada? ‘ya'yan an miki haka e idan idan ‘ya'ya mata suka ci gado in aka samu wani daga cikin magada a maza to aka ba su abin da ya rage can ake yi da shi matsayin namiji makusanci ga mamaci da yake shine aularufin Allah yake cewa alhiqa eh, manzo kai yake cewa alhiqul fara'ida bi ahliha wa ma baqiya fali aula rajulin dhakar ku riskar da wato kaso na tilas dole da Allah yi ambata na gado na magada ba wa kowa abin da Allah ya ce a bashi in aka ba wa duk wanda aka ce a bashi aka samu ragowa da saura to ana baiwa wani namiji cikin mazaje mafi kusanci da mamaci su sun ci na farilla sa ce to gawa ne zai iya cin gadansa amma shi ba da farilla zai so sai ce to ku bashi wani ka fahimta ko idan kuma ya to a'a 'ya'yan mutum mata ne kawai ya bani su kaɗai ike da su a magadansa ba shi da kowa sai su don aka ba su abin da aka ba su na farilla to ba wani mafi kusanci da shi mafi cancanta kamar su to ana abin da ake cewa raddu ta sake dawo da wannan sai ce to ku ci wannan da ba a da wani wanda ba kusanci kamar su kamar ku ka fahimta ku amma da wannan miji to shi za Allah ya samu da shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk